wanda ya zo daidai da tara ga watan jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwattau imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabu i'tikafi kitabul wanda muka yi bayan wanda muke yi bayan kitabu siyam كتاب الاعتكاف يوزا متاش باب نأكو باب خروج المعتكف للعيد بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب خروج باب خروج المعتكف للعيد حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر في من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك إن jin سندين gano sanadin كراتو كان وانا mun yau ya tashi daga inda yahya ibn yahya laifi ya karbo daga malik kai tsaye saboda mi saboda ko da yayi an kai wannan karatun ya koma gida ya koma andalus to ko da ya dawo kuma an gama babu leti kafi to tunda an gama babu leti kafi kuma malam imam malik babban mutum na ya wuce a ce yawa ziyadu eh, ko in ce yahya ibn laifi shi kadai karatu an dai wuce saboda haka ya gama karatun da ya yake nemi wadda imamu malikin shi ya haya bin ya haya laifi amma bai ji wannan karatun ba daga nan zuwa ƙarshen kitabu kafi da ya koma gida da zai rubuta mu wadda sai ya sawo riwayan malamin shi na asali ko ba haka ba masha Allah saboda haka abin bai da wata iskali ji an yi bayani haddathani yahya in ji abu marwan ubaidillah ibn yahya ce yace babana yahya ya bani labari yahya ibn yahya ibn kathirin ibn wislas an ziyadi ibn abdurrahman shabatun ya ce daga malamina in in je haya daga malamina na andalus ziyad dan abdurrahman ashabtun ma'arufin bi shabtun shabtun lakabi naina muka ce shi a farkon wanda ya kai muwatta imam malik a ƙasar spain portugal ko da andalus andalus kenan spain da portugal shi a farko hasali ma dai shi ya ratsa da ita afirka har zuwa can inda ya kai ta thiqatun zahidun shi ziyad ibn abdurrahman thiqana a babin malaman hadisi na hadisi ne karɓaɓɓe na sannan kuma zahidun wari'un mutuqinun hasali ma sun ce ya haya yahaya ibn yahaya laifi atqan wa huwa atqan min yahaya ibn yahaya laifi kaga saboda shigowa ta kaga bai kawo ta tangarda ba duk da dai yahya ibn yahya ibn yahya lati shi ma thiqatun dai amma dai ziyad ibn abdurrahman awthaqu min yahya shi yace kala yace haddathana malikun imam malik ya ba mu hadisi yayi jam'in haddathana saboda ba shi kadai imam malik yawa karatu ba hasali ma dai imam eh, ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala shi ka jan baki imam malik yana fassarawa kaga imam ibn shafi'i shi dai kila adda hurriya ce haddathani tunda kamar shi dai aka wa karatu amma sauran duk za su ce haddathana haddathana malikun imamu darul hijira imamu malikin rahimahullahu ta'ala ya ba mu labari an sumayi daga sumayi mi sunan sumayu salim ibn umayya salimu ibn umayya shi sumayi maula abi bakar ibn abdurrahman ibn al-harithi ibn hisham shi an maula na abubakar ibn Abdulrahman abubakar ibn abdurrahman mun ce shi ya ɗaya daga cikin fuqaha sab'a na madina abubakar ibn abdurrahman malamai sun yi lalabin suna ne suka rasa shi yasa suka ce kunyatu ismuhu wa ismuhu kunyatuhu don asali a malaman hadisi ba da mun ka saba ba munan gare mu a ba mutum suna suna ne abubakar kun san haka mun ka saba mu eh mi sunan ka abubakar gaba da baya bai da wani suna abubakar to amma mahiyar malaman hadisi abubakar kunyata kenayata. mutum na da suna ko muhammadu ko ibrahimu ko aliyu ko wani abu sannan a raba mai da abubakarin ko yana da ɗa ko bai da ɗa saboda mi in ma ya zan ikita da'an da mai wancan sunan na asali abubakar a siddiqu ko kuma dai lakabi na wanda ya gudana cikin malamai shi yasa an sa malaman hadisi he da ɗari uku ko wani ana ce mai abubakar kamun suna ne ina jin ai mun haɗu haka nan ga karatun muhammadu ibn huzaima ibn isa haka sunansa abubakar ehe to haka ma shi ma wannan abubakar shi wance Muhammad ibn Huzaima sunansa Muhammad amma ana yi mai kunya da Abubakar an fahimci wannan to shi wannan Abubakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham sun yi lalabe mi as suna ne ba samu ba shi yasa suka ce kunyatuhu ismuhu wa ismuhu kunyatuhu ɗaya na daga cikin fuka usaba na madina rahimahullahu ta'ala baba ne Abdurrahman kaka ne harisu dan ɗan hishamu alharisu ɗan hisham dan ga sahabina kanin abu jahali na kowan abu jahali kun tuna ai abu jahal ibn hishamin shi ma wanga alharis ibn hishamin sai dai abu jahal kun san shi kahir ya mutu shi ko alharis ibn hishamin sahabi na shi yasa wanga jeran giyar bayan allah ya hito baba ne tabi'i na kaka ne sahabi ko ba haka ba lai abu jahal yake ba yawwa ehin anna ababakar ibn abdurrahman ibn al ibn hisham shi wannan bawan allah kafa ya shiga kafi fa kana yadhhabu li hajatihi ya kasance in bukata ta kama ta zagayawa yana fita daga masallaci ya taya biya bukatarsa ta hata tun can karkashin sakifa in ma dai ka ce sakifa lugatan ko sakifa istilahan ya ka ce sakifa istilahi na malam na mutanen madina wurin su inda suka taro na mitin kamar misali mu ce sokoto ga akwai nuri da aka taro komi taron za a sai a koma can ko kama a ce dakin taron ga na institute ko mace da institute kila gani. ehe to suna da shi wurin nan da an kai taro lokacin da an ka nada abubakar as-siddiq radiyallahu anhu khalifa na farko ana ce masa as to ko nan suka nuhi ko ku a lugatan in ku mun ka ce lugatan sakifa shine gidan da aka yi aka yi mai ruhi na gaba ba ɗaki ɗaki ba gida na mai ɗakuna ciki duk gaba da an kai mai ruhi guda an gane eh abinda muka so mu gano nan ko ku abinda fikihun zai kara bahamu ashe babu laihi ka shiga ɗaki in ka hito masallaci ka yi wajen bukata ka shiga gidanka an fahimta kila gidanka bayan nan toilet ɗinka yake to babu laihi ka shiga cikin toilet ɗinka ko da yana da ruhi babu laihi ko da ka shiga hwalon ɗakin ka in sai ka bi ta hwalo ka kurɗa ka ta ɗaki wurin zagaya babu laihi an fahimci wannan uhm, sai ya ce fa kana ya zahabu li hajatihi ya kasance a tahiya don ya biya bukatarsa ta hata sakifatan can cikin sakifa fi hujratin mu'allaka ko mughallaka cikin wata shigiwa ka bin bukatar mugallaka ruhahwa ko mugallaka kullalla amma dai ruhahwa ya hituwa nan ga ma'ana a wani wuri fi dari khalid ibn walidi a unguwa kakkace gida daru a nan unguwa a unguwa khalid ibn walidi unguwa su can shiye su saboda mi laraba suna cewa dar dar dar dar bani fulanin daru khalidin daru abdurrahman bin aufin daru kaza suna nufin unguwa amma in suna nuhin gida su su ce baitu fulanin baitu baitu a kula a larabcin dauri ba yanzu ba eh la ta da kulubu kakku shiga gida amma yanka ce daru unguwa shiya kamar ka ce mabera daru eh shi yasa ku tuna wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubnal masajidu fi duri wa an tunazzafa wa an tukunasa wa tunazzafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni an tubnal masajidu a gina masallatai fi duri a ungunne ko wace unguwa sai a yi mata masallaci na salawatul khamsi ana magana cewa kowa ya kama sallah cikin gida shi kadai a unguwa duka a samu a yi masallaci guda suna haɗuwa ya haɗin kai a gane kenan saboda haka dari khalidin walidi a unguwa don ka ce gida ne bai da alaka da gidan khalidin walidi ba gida ne shiga bai kashi a a unguwa ta ya shiga can gida ne yake biya bukata ta a kula to ga inda ma saboda shi malam ya buɗe babin sun malayar ji'u hatta ya shahada ida sannan in ya ɗauki litikafin da ya kai ko kwana nawa ya yi alalakalle dai an san kwana goma akai ko to in yayi kwana goma bai hituwa daga masallaci hitowa ta gaba ɗai hatta ya hatta ya shahada al'ida ma'al musulmina sai gari ya waye ya yi wanka daga nan masallaci ya halarci iri tare da musulmi da can ya biya gida ya wuce gida an gane ko wanga karatu mun yi shi ko mun ba amsa game da shi ko na cewa me na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi marfu' ya kasance yana shiga itikafi lokacin da zai sallar asuba in ya shiga ya sallar asuba da nan shikenan ya fara ba qablal gurubi ba sannan yana fita yaushe yana fita ba'ada gurubi shamsi kila yi wannan karatun ko to alhamdulillah wa haddathani ziyadun inji yahya ibn yahya al-laythi yace malamina na andalus ziyadu ibn abdurrahman shabun al-thika ya bani labari an malikin daga malaminsa imamu darul hijira malik ibn anas rahimahullahu ta'ala annahu shi imamu malikin ra'a ba'd ahli ilmi ya ga sashin malaman da ya same su sashin masu ilimi mutanen madina ya hanka ce ba'da wasu wasu ɗaiɗaiku daga cikin su ya ga idan takafu idan sun kai itikafi al-ashar al-awakhira kwana goma na ƙarshe min ramadana ga ramadana to la yarji'una ila ahalihim ba su komawa gida hatta ya shahadul fiɗar ma'an nasi sai sun halarci sallar idi tare da mutane sai an biya idi sannan a wuce haka imam malik ya gani a fahimta ya yi wani larabci yace idza atakafu sai jam'i an fahimta akwai ka'ida wannan shi ya nuna mana cewa ba mutum gudana ba amma inda mutum guda na sai ce ta kafa saboda ya an ka ce ba'adun nasi i'ta kafa mutum guda na an gane ba ah. ightasala ba'd rasu rasul fi alaihi wasallam fi jafnatin summa a ba'd nisa'ihi sai a ce a mace guda ta kila an gane idan an ka ce ba'adun nasi kalimar ya an ka jingina ta ga jam'i ba nasu jam'i na ba to ana jiran fi'ilin da kai taho baya gare in fi'ili ya zo mufradi to mutum ba'adu din nan mutum gudana in fi'ilin nan ya zo jam'i ba'adu din nan jam'i na kamar in an ka ce a katharu kila an fahimta to cewa da ba'adu ahalil ilmi idza takafu sai mu ce ya ga wasu malamai an gane ai tunda itakafu ya ce sannan abu na gaba cewa yayi idza atakafu al-ashara al-awakhira min ramadana a gane fikin malikinan min ramadana idan sun ka shiga itikafi na kwana goma na ƙarshe na ramadana amma idan kai yi kwana goma na tsakiya fa ko kwana goma na farko fa yaushe za ka hita yaushe za a hita ga fikin maliki ana hita in rana ta kwaɗi ga ran da ka cika yini na goma an fahimta ai don saboda ga fikin maliki in ka shiga za ka shiga ƙablal gurubi ko misali kamar yau muna talata ko to sai ka shigo tun ɗazu ƙarhe shidda ka shigo masallaci to kaga kayi daren ga gobe ka yi ni sannan daren daren alhamis jibi ka yau daren laraba ko daren alhamis ka yi ni alhamis daren juma'a ka yi ni juma'a kenan kowace sai ka yi daren ta ranar ta ko to ran da ka gama yini na goma to in ka su ha dare goma ka yi bin sai da ka fara dare sannan ka yi ni to da rana ta faɗi ga fiƙihun maliki sai ka hita kila gane amma in za ka kwana goma na farko ko za ka kwana goma na ƙarshe afwan kwana goma na tsakiya amma in za ka kwana goma na ƙarshe ga fiƙihun maliki daren nan daren sallah sai ka kwana an fahimta fiƙihu din washe gari ka wuce masallacin idi sannan ka yi sallar idi sannan ka dawo ka yi gida an fahimci wannan to muka ce ga malaman su ba sauran fatoyin malaman hadisi? sun yi dogaro ga hadisin can marfu'an da manzo sallallahu alaihi ya ambata na cewa mi na cewa yana fita da rana ta faɗi an fahimta amma rammi in yayi kwana goma na ƙarshe ran daren sallah an fahimta amma idan ba daren sallah na ba idan yayi na tsakiya ko ku yayi na farko to rammi da yaushe ka shiga itikafi da subahin in yayi ni to dare zai yi kenan yini na riga dare ko to ya zai samu dare goma yini goma sai in ya zan dare na ƙarshe dare na ƙarshe sai ya kwana an gane fikihun saboda haka in kwana na tsakiya kwanaki goma na tsakiya ko kwanaki goma na farko to in ya yi su to sai ya kwana da sahiya ka hita in ya kwana goma na ƙarshe da rana ta faɗi sai ya hita an fahimci bambancin ko to Allah ya samu gari shi na ce. fi summa la yarji'una summa la yarji'una ila ahlihim hatta ya al-fitra ma'an nasi ala kulli halin qala malik qala ziyad ziyad ibn abdurrahman yace qala malikun malamina imam malik yace wa bala balagani zalika an ahli al-fadli alladhina madaw haka al'amarin ya kawo garan ba waɗanda ma nikita da su wani gani a'a ma'abuta ilimi da sun ka shuɗe haka suka yi su ma ba su wucewa gida sai me sai sallah wa hadha ahabbu ma samitu ilayya fi zalika duk cikin fatoyin da ni jiya na ana ya tayo shi kaza ko lokaci kaza ko lokaci kaza wannan fatawat na cewa sai ka kwana in ka kwana sai ka te kawi idi da idi ka yi gida ahabbu ma samitu ilayya fi zalika an fahimta shine mashhur a mazhabin malikiya an fahimci wannan amma ba shine alƙawiyu ba a kula ba shi shine arrajihu ba akwai arrajihu akwai almashuhuru to wa hadha huwa almashuhuru shi yasa kuma kasa gashi akan wanda shi ko duk wanda ya shiga tikafi shi akan wanda shi shine mashuhuru amma ba shine rajihu ba rajihu kuma da rana ta haɗe a heta saboda me zan rajihu duk shi annabi kai ko to kun gane karatun babu qada'il itikafi babu qada'il itikaf حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء, خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال باب قضاء الاعتكاف shin idan baka samu itikafi ba cikin wannan azumi wannan ramadana saboda gitta wani uzuri da ya gitta ma ko tahiya ko wata rashin lafiya ko wani abu mai kama da haka shin kana da damar karama itikafin nan a wani wata daga cikin watanni ba wucewar ramadana yi kana da dama shi na mala ce babu kadari itikafi an fahimci wannan wannan hadisi yana da ban sha'awa kware da gaske yana koya mana wajen sanadi za mu samu wata fa'ida sannan wajen matanin za mu samu wasu fa'idodi sanadin haddatani ziyadun an malikin an ibn shahabin an amrata binti abdurrahmani an aishata radiyallahu anha ina jin za ku ce wannan sanadi mun san sosai duk wanda a cikin sanadin nan mun san mun san tarihi ne amra wadda ta karbo daga aisha radiyallahu anha ita ce kallabi tsakanin rawanna cikin ɗaliban aisha radiyallahu anhu ɗaliban aisha ɗin nan guda uku ko akwai urwatu ibn zubairi akwai alqasim bin abdul bin muhammad ibn abi bakar radiyallahu anhu sannan akwai wa sannan akwai sannan akwai amura wanda an ka ce in ka tattara hadisan mutane uku din nan to ka gama hadisan aisha insha Allah ta'ala kila sai yan kaɗan wannan sun dai na dun mubalaga kila ba a ce an gama amma dai mubalaga kai dai wani abu mai yawa amura radiyallahu anha sanan nata amratu binti abdurrahman ibn sa'adin ibn zarara al-ansari kakanta al-ansari shine aka ce ma abu rijali sahabina saboda haka babu matsala ibnu shahabin an san shi muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn zuhra az-zuhri imamun jalilun thiqatun thabtun faqihun imamu malikin ba sai yi magana ba imamu darul hijra ziyadu shine Ziyadu ibn abdurrahman shabtun al-andalusi al-qurtubi wanda ya karɓo muna gare shine yahya ibn yahya al-laythi ibn waslas ko duk an san su sai dai an kai wani kure kure cikin kaga duk kasan su ko to kure a cikin sanadin amma ba imam malik ya kure ba ana tuhuma ko ziyad ibn abdurrahmani ko yahya ibn yahya al-laythi inji ibn abdul barri ba na ce ba su aka tuhuma ko yahya ibn yahya laythi ko ziyad ibn abdurrahman su aka tuhuma da kure saboda mi saboda wannan hadis suna cikin hadisan da duk malamin hadisi ya san hadisin ga sai a cikin hadisan da imamu malikin ya tarayya wajen karbuwa ga malami ne kowa ya san hadisin sannan ziyadu ba shi ɗaya ji wannan hadisi ga imam malikin ba duk almajiran imam malik sun ji shi ga imam malikin kuma sun ji shi siga guda a sanadi shine wa an malikin an haya ibn sa'idin al ansari an amrata haya ibn sa'idin ansari shi madadin wurin ibn shahabin duk inda ka biyo hadisin a bukhari a muslimu a abu dawuda ko tirmizi ko na ko ibnu maja a ɗaliban malikin rahimahullahu ta'ala ko ɗaliban yahaya ibnu sa'id al-ansari ko ko waɗanda abokai ne duk da ga haya ibnu sa'id al-ansari ya shigo ba ga ibnu shahabin ba hasali ma a cikin muwadda ibnu shahabi zuhuri bai da ruwaya an amratu duk muwadda an gane wannan fikihun ga ka'idat to sai ga shewa ya fada haddathani ziyadun an malikin an ibnu shahabin an amurata shi yasa sai ka ɗauki biro ka ɗan ja ka ɗan kakka soke ka ja ƙarƙashin ibnu shahabin amma kakka ja mana ga littafin masallaci <laughs> ba da littafin masallaci kakka ta wa littafin masallaci naka ka ja ƙarƙashin ibnu shahabin sai ka rubuta gehe yahaya ibnu sa'idin al-ansari an gane yahaya ibnu sa'idin al-ansari abin da yasa an ka tsirar da malik da wannan kuskuren duk almajiran imamu malik wasu sun karoto hadisin ga cewa suka yi an malikin an ya haya ibn sa'id al-ansari to kaga shi ba kure ba daga wajen malik yake ba to wa aka tuhuma ko ziyad ibn abdurrahman ko ya haya kila an fahimta saboda haka sai ku ce hadisin wanda yake haddathani ziyadun an malikin an yahaya ibn Sa'id al-ansari an amrata binti abdurrahman an aisha radiyallahu anha hadisin ya miki mun sanya haya ibn sa'id al-ansari min ad-dabaqatir rabi'a thiqatun thabtun ko an riga an san shi an fahimci wannan to sai mu shiga hadisin ita Aisha take ba mu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arada an ya takifa manzo sallallahu alaihi yayi guri yayi nuhin ya shiga itikafi falamman sarafa ila almakan alladhi arada an ya takifa fihi da ya juya in sarafa daga ina min salati wace sallah salatu subhi ka koma ka duba falamman sarafa da ya sallame ya juya ilal makanin alladhi arada an ya takifa fihi ya koma wurin da ya kasan ya shiga kafi. asalin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam tun da daddare ya ba da umarni a buga mai yar dan tanti a sa yan wata kiliya daure mai inda ya kasan ya shiga in ya kare subahin ya shiga shikenan ya fara kafi yana misalla misalla ya ta san macan ko da zo wajada akhbiyatan sai samu tantuna tantuna tanti tanti an bubbuga nawa ya samu guda hudu khiba aisha ya samu tantin aisha nawa khiba ya samu tantin aisha wa hafsa wa khiba wa hafsa tantin hafsa wa khiba zainab tantin zainab binti jahsh dun mata ne na dama tun da daddare aisha ta neme shi tace tana roƙon da Allah ba ta dama za shi ga ita kafi bana shike ne ce babu laifi zainab ta roƙe za shiga kafi hafsa ta neme za shiga kafi amma duk hankalin manzo sarrafin bai kawo cewa duk dare guda za a shiga ba a'a kowa da ya ba ta dama tana a shiga don shi da yau kila sun ya zaci cewa neman uzurin saboda in ya hi ba su koma ganin sai an kwana goma kila wata sun ta kai ta kwana guda wata sun ta kai ta kwana biyu da dai sauransu an fahimta to ashe da ma manzo sallallahu alaihi sun kaga zai bar gida ya koma can ko to shikenan sai kowace ta aika abu ga mata gehe gehe annabi na zuwa ya ga tantuna guda hudu ya tambaya uku din gafa an kace guda na Aisha guda na Hafsa guda na Zainab falamma ra'aha sa'ala an hadi ya gani sai ya tambaya fakila sai an kace hadha qiba'u Aishata wa Hafsata wa Zainaba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda tantunan tunan ga zugun sai ce a ah, albirra ta na bihinna kai anya anya har ka ga tsakanin da Allah take anya ba eh? ba kishi na ba haka nan na ko anya eh, cikin har ka ga ibada ga babu dan jirwayi ciki annabi ya bar gida to ko su tana kishin manzo sallah sallah kada wata ta to ta samu dan kusanci aisha ta to mu gana ta annabi ya zo ya buga nashi ko sauran mata suna ina an basu baya kenan ina sun ka sani ko dai ba sun san ba a komi cikin masallaci amma allah kalit ana hira ko ana hira kaga wannan dan kishin ko ba haka ba kuwa ta ce a ta ayi mata ita ma bari annabi sallallahu alaihi wasallam ta roka ita wacce ar ko da annabi sallallahu alaihi wasallam to an koma gida yau eh har yanzu masallaci an koma gida to ga Aisha ga Hafsa ga Zainab to ba gida hadu ba shikenan gida ya koma haduwa kaga babu maqasidul itikafi ciki maqasidul itikafi kaurace ma duniya kaurace ma iyali komawa tsintsa ka fuskanci ga Allah kwanukan nan goma ka ba Allah ɗai babu ruwanka da iyali babu ruwanka da duniya to ga duk matanka ciki to mi ad duniyat ka gani itikafi sun kuce sannan kuma haɗin gaba ɗaya su taho duk kuɗin kuma kusa da kusa a ah, albirra ta na bihinna nagarta kuke zaton suka yi sukan yi zaton kuka yi tsakani da Allah na to yanzu wata mataki za ɗauka kaga matakin wanda ya zama da mata ko ba haka ba don kaga inda kai na kila ka ce ka hana wance wance ta bari a bari wa guda ta yi ko to ka hada rigimar da ba ta karewa to sai ya ce mi ba dai masallacin suka so ba in dai da suka so tsakani da Allah shi ya bari ko ba haka ba ya koma gida can <laughs> ko ba haka ba <laughs> to wanda kaga wanda kai don Allah dole ta tsaya in wata ce ta fasa <laughs> to an gano ta shi na sai manzo Allah ya yi mi faqala rasul sallallahu alaihi birra taquluna bihinna thumma sarafa manzo Allah ya wucewa ta gida falam ya'taki bai itikafi ba hatta atakafa ashara min shawwal sai da wata ramadan ya wuce shawwal cikin kwana goma ya zaɓi wasu kwanaki cikin shawwal kwana goma ya laita kafi. shikenan ya kashe rigima ko ba haka ba kuma ya maganin su baɗi a saki ko kaga yanzu kila sun yan gida sun samu sun samu sa'a ko ba haka ba gwamma haka eh an rage musu uku <laughs> ko ba haka ba eh to Allah ya samu gane shi yasa kenan ana barin li'itikafi in kaga matsala ka tahi masallaci sai kaga masallacin cinjim ko kaga masallacin ya koma wurin harkar siyasa ko ba haka ba zo da yawa ana samun wani dan ciyaman ko wani dan wani abu ya shiga ne tikafi sai ga mutanen kowa ce ya shiga tikafi zai sosai kwada da gaske mun sha ganin haka ne sai kowa shiga ne tikafi saboda mi saboda ciyama ya shiga ka zo tsakaninka da Allah ka gadin sai ga duri ya kuce sai ka fasa ka tiyarka ko ba haka ba baɗi sai ka dawo ka yi ko wani wata sai ka dawo ka yi in kana cikin masu itikafi ne in kuka cikin masu itikafi makka ko madina to welcome sai ka tayyaka ko makka ko madina Allah ya samu gani da wannan hadisi imam malik ya yi hukuncin cewa ana rama itikafi sai ya bude babu da shi babu qada'il itikafi harkan malamai ibnu abdul bar da yazo sharhin wurin ya ce to haka imam malik ya saka da wannan hadisi cikin wannan babi sai jama'a duka kowa da almajirai da kowa sun kabi imam malikan haka ya ce babu lahi amma ina gani inda za a ishtihadi ina ce da shi wannan hadisi wani ba wani unwani za a buɗa mai kamata yi a ce mai ba babu kadal itikafi ba kiran gane sai a bashi wani suna mai kama da babu tarkil itikafi le hajatin ko tarkul itikafi le daruratin ko tarku itikafi dun wani ba ma na gaggada ba kila an fahimta to sai in kace kuma ai duk suna shiga sai ka hada duk suna shiga kamar yadda ashe ana rama tun da imam malik ya kula da cewa ai rama ga shawwal shi ya kula ko shi ko ibn abdul bari ya kula da cewa aya bari to duk sai ka hada ana bari kuma a rama an fahimta Allah ya samu gani wasu ila malikun wasu ila malikun عن fil دخل المسجد min ramadan fa الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من anya أيجب عليه أن ma ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح من رمضان أو غيره إذا صح في رمضان أو غيره وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا karkashin wannan hadisi da mun ka gama imam mali ya hidda waɗannan fatawoyi mu diba mu saurari fatoyin mu gani karkashin wannan hadisi ya fidda su sun shiga koyaya wasu ila malikun an tambayi imamu malik an rajulin game da mutumin da khalal almasjid ya shiga masallaci li ukufin fil ashr al awakhir min ramadan dun yayi itikaf ukuf ko alluzum ma'ana itikaf dun yayi itikafi a cikin kwanuka goma na karshe ga ramadan fa kama yauman a yaumaini ya zana cikin masallaci ni guda ko ni biyu yana cikin harka ibada ta litikafi can sun mamari da sai rashin laya ta kwaɗo mai fa kharaja min masjid sai fita daga masallaci shin tambaya ala gafarta malam jibu alaihi an ya atakifa ma baqiya min al-ashari shin yana wajaba garai ya ida li'itikafin kwanakin da suka rage mai daga cikin kwana goma din nan idan saha idan ya samu lahiya am la yajibu zalika alai ko bai wajaba shin rama yana wajaba ko bai wajaba wa fi ayi shan ya ta kifa to in kuma amsa i yana ramawa to in kuma amsa yana ramawa wa fi ayi shaharin ya ta kifu a wane wata zai yi tikafin in wajaba alaihi zalik in ya wajaba zai rama wane wata zai zaba cikin sauran watannin da attahi qala malikun sai ma malik yace ya qadima wajaba alaihi zai rama abin da ya wajaba a gare shi min ukufin na li'itikafin idan saha fi ramadan au fi gairi idan ya samu sauki ya samu lahiya cikin ramadan ya samu lahiyat ko ko sai da ramadan ya wuce to abin nan da ya waje ba gare shi yana ramawa a kula sosai wani larabci yace mi yace ya kadima ba alaihi ya kadi ma ba alaihi zai rama abin da ya ba a gare itikafi minana wajibi na ko sunna ya zai rama abin da ya wajaba gare ga ya iltikafi ka wajaba kan mutum a fiduna yana wajaba kan mutum idan ya zo ido alwashi idan ido kan ma Allah alƙawali man nazara an yuti Allah falyati'hu wanda alƙawalin zai wa Allah da to dole wa Allah da ina jin a Ramadana mun gabatar da karatu Ramadan a azumi mun gabatar da karatu ce azumi gida uku na ko ku azumi gida biyu na tashin hware akwai na tadawuyi akwai na wajibi sai muka ce karkashin na wajibi akwai ramadana ɗaya akwai kafara biyu sannan akwai wanda mutum ya ɗaukan ma Allah alƙawari to in ka ɗaukan ma Allah alƙawarin zaka li itikafi kwana goma in ka ce goma to sauran sun zama wajibi kanka kila an fahimta to wannan zai rama waɗannan kwanaki idan saha fi ramadana aw fi ghairihi idan ya samu lahiya sawa'an cikin ramadana ya samu lahiya ko ba cikin ramadana ba sai ya ce wa kada balagani hadisi ya kawo garan anna rasulallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arada al-ukufa ya zo ya yi nuhin ya yi litikafi fin ramadana cikin ramadana thumma raja'a sani ya komawa ta gida falam ya ba bai litikafi ba hatta idan zahaba ramadan sai da ramadan in ya wuce ita kafa asharan sanai da ya kwana goma na litikafi min shawwalin ga shawwal wa kad balagani akwai hadisin ko babu hadisin wana a edishin aisha in ka koma ta hanyar sahabbai ko ka ce hadigawa imam mali ya rawaito shi eh? ga yahaya ibn sa'id al-ansari hadisi na ingantacce ko dan nan mun gano ashe idan imam mali ya ce wa bala gani shi gare yana nuhin hadisi ingantacce na in yana da sanadi ya kace wa bala gani haka son ka ce. da wannan ne wasu ka in da cewa wai idan mala ya ce bala gani hadisi ingantacce na su yanke hukunci kan haka nan kila an fahimci wannan ko amma sai dai wasu malamai sun ka gitta kuma gitta wasu ita daidai sai suka ce a in yace ce bala gani sai an bi hadisin in an samo shi musnadan sahiha to alhamdulillah in ko ba a samo shi musnadan ba an ka samo shi munqati'un ko wani abu mai kama da haka sai a mai hukunci irin hukuncin da aka wa hadisai kila an fahimci wannan da yake wannan muna da shi daga Yahya ibn Sa'id daga Amra binti Abdurrahman daga Aisha radiyallahu sai mu ce hadisi ingantacce ko wa qad balagani hadisi ya kai ga nan أن رسول صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال سيتشي والمتطوع شي وان دي تطوعي في الاعتكاف جميل الاعتكاف في رمضان تكين رمضان wallazi alaihi al da wanda i'tikafi yake wajibi gare saboda ya do alwashi an gane saboda ya do alwashi amruhu ma wahidun duk gudana duk siffa gudata fi ma yahillu lahuma wa yahrumu alaihima ga abin da ka halatta gare su na su zai su yi wanka na su ta su biya bukatotinsu na abinda ya kamanci wannan wa ya haruma da abinda ka haramta na hita harkar sana'a harkar kaza harkar kaza harkar kaza ko to duk dai suke amma dai walam yablughuni hadisi bai saman ba anna rasul sallallahu alaihi wasallam kana i'tikafu illa tatawwa ba mu taba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da itikafi wajibi ba bai ma taba alwashi ba yana yi ne a sigan nafila saboda haka sigan nafila an kasan shi amma da in ka aza makanka a huskar wajibi to bai da wani bambanci an gane wannan qala maliku qala malikun fil mar'a idza innaha idza i'takafat thumma hadat fi i'tikafiha إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني فتبني على ما مضى من صيامها ولا يؤخ ولا تؤخر ذلك. وانا اتما فتوات امام مالك يباير game da hukuncin mace mai kafi tana litikafi cikin masallaci sai lalura haila ta zo mata to an san lalura haila ta zo dole a fita masallaci sannan kuma azumi dole a aji kai duka ibadodi haka ana ajiyewa ko ba haka ba sai ta koma gida ya lalace abin da ta yi ta kwana biyar misali ta kwana biyar to in ta kara haida in ta dawo gini za ta yi kan abin da take da shi biyar ɗin ta ɗora ta tun haye biyar ko ko wancan ya ruguje a ba mu amsa malam malam ya ce kala malikun imam mali ya ce fil mar'ati ga mace innaha ita hakika idza takafat idan ta shiga litikafi thumma hadat sana haila ta tazo fi itikafiha a yayin da tana litikafi to annaha ita wannan matat tarji'u ila baitiha ta samu ta koma gida fa idza tahurat idan haila ta kace raja'at ila almasjid sai ta dawo masallaci kuma ayyata sa'atin dahurat ko wane lokaci ta tsinke ko cikin dare ta yi sauri ta yi wanka ta shigo masallaci kuma da ta zo masallaci sun matabni za ta yi gini alama ma mabami ne ha akan abin da ya shuɗe na itikafin ta in ta kwana biyat to kwana na ta ɗauka tun harko goma ko to biyat ta yi ko to saura nawa saura biyat sai ta yi bina'i imam malik akwai misali ya ce wa mithlu dhalika almar'atu yajibu alaiha siyamu shahrayn mutatabi'ain misalin wannan matat misalin mace da azumin wata biyu ya haukanta tami ta kila ta ta ta ta sadu da mijinta da daddare da rana cikin ramabana ko da gangan ko ko kuma ta yi kafara ko kuma ta yi kisan kai ko shi ma akwai me akwai kafara ta azumi muka magana ta azumin wata biyu jere eh akwai wani abu mai sa kafara azumin wata biyu jere ga mace banda azumi banda kisan kai sai mi inda namiji na sai mu ce akwai na uku shine zihari to ina jin mace ba ta zihari ai ko eh yawwa saboda haka ina jin ga mace mutum biyu na so biyu na ko to sai an kace ta azumin shaharai ne mutatabi'aini to ka san ko bai yiwa ga mace wadda adde tsakatsaki ba mai kurciya kware ba wadda bata isa haila ba ba tsoho da ta wuce haila tsakatsaki mai haila bai yiwa in dai lahiya lawaki a wuce wata biyu ba a yi haila ba ko to kuma an ce shaharai ne mutatabi'aini to ita dukan an yi ittifaki gaba ɗaya jami'ul mazahibi babu wani kacce nici duk macin irin ga wadda azumin wata biyar jero da ita idan haila ta zo ko nifasi ya zo mata za ta aje kuma da ya dauke wannan lalurar za ta dora ko duk an yi tifaki to da ita ta imam malik ya buga kiyasi ne ya ce haka misalin irin wannan misalin mace ta wadda wal azumin wata biyu sun ka hau gare ta fata hidu sai haida ta zo sun mata dahuru sannan ta samu tsarki kaga ita ma fata bniya tana gini tana bina alama ma ba min su siyamiha akan abin da ya shuɗe na azumin ta ko wala tu akhiru zalika ba ta jinkirtawa ko to hukuncin su guda ita ma waccan haka ta kai akwai sabanin wannan ina jin ai fikihun yayi daidai ehin wa haddathani ziyadu وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت قال مالك ولا يخرج المعتكف مع جنازة مع جنازة أبويه ولا مع غيرها نعم باب في باب وحدثني عن زياد نعم وحدثني عن زياد عن مالك عن ابن شهاب وحدثني زياد وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها وتنسخ هكذا وحدثني زياد karatunmu da ya gabata mun ce sharuɗan itikafi gudana wa na mu ambaci bi muka ce na ɗaya almasajidu an ya kuna fil masajidi eh in ma masajidun amma ko masajidun talata al ikhtilaf sannan na biyu muka ce an ya kuna mi an ya kuna bi siyami an ya kuna ma siyam duk da dai akwai kacce nice amma dai mun ce rajihi a yashi da azumi shine rajihi shine rajihi saboda ba a taba samun manzo sallah sallan yayi da itikafi babu azumi ba sannan kuma shi ne mafi yawan abin da sahabbai sun ka kai ne in bancin da an ka samun kaulin Ali bin Abi Talibin da kaulin Abdullahi bin Mas'udin ko eh su kuma ba su iya cin karo da dukkan sahabbai walillahi alhamdu shar'i na uku sai mun ka ce wa Allah ya kharuja illa li hajatil insani ba a hita shine wa haddathani ziyadun an malikin an ibn shihabin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhhabu li hajati al-insan fi al-buyuti mi za ku ce ga wannan sanadi <coughs> wa hadathani an wa hadathani ziyad an malik an ibn shahab anna rasulullah mursal ko hadisin mursal amma in ta ce nawa ko ga wa ka zato an karwaito shi abu rara anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yadhhabu annabi ya kasance yana ta li hajatil insani saboda ya biya bukata fil buyuti a cikin gida kuma mun samu hadisin ga Aisha radiyallahu anha qala malikun ma malik ce la ya kharuju al mu'takifu mai itikafi yubayi hita ma janazati abawaihi ko da jana'izar uwaye ne na bayi hita wala ma'a gairiha bale watatta ko uwaye ne ba hita amma ina na ambata muku wancan kauli na wasu malamai ko na cewa yin uwayen dukan biyun na ɗaya rasu kana zuwa ko ba haka ba ehin don kakka ja kanka matsala tunda ayi litikafi sunna na aiko ai bai kai karhin wajibi ba ko in ka san uwayen ba su da fahimta ko ba haka ba shi wanda ya rage mai raye bai da fahimta bai ganewa zai ce ashe wani haka muke ko ni ya mutu bai tahuwa ko haka zai ce uwa ce ta mutu bai tahuwa to ko ni ya mutu bai tahuwa kuma darnan ya kama dibin ka wani iri ko ba haka ba to amma in gudan na ya rage shi ɗaya na gudan ya riga ya rasu shi ɗaya na gudan ya rage kaga in baka tuba ka hushi da kai eh ai kai hushi da kai dai da sauki ko yawa don a gane fikihun sosai kun san hadisin juraiju ko eh hadis hadisin juraiju yawa wanda uwa ta kama kira ne ya ce Allahun ummi wa salati ya Allah uwa ta ya Allah sallata wace zan zaba to da yake bai da fikihu da yawa sai zabi sallah ko ba haka ba ya ce lalle kuma sallar nafila ce kuma ya ce gaba kuma an yi daidai da kaddara kuma ta ta wata wani lokaci ta sake zagaiwa aka yi rashin sa'a rashin sa'a na ta iske yana sallah kuma ta sake kira ne ju jirai ya ce Allahumma maumi wa salati ya Allah wa zan kula da shi sai ya ce bari ya ci gaba da sallah to haka na uku kun san da ta yi mai addu'a kuma addu'a ta karbu Allahumma la tumitu hattami turiyahu wujuhal mumisati ko eh to shi aka wa gudu saboda haka a fahimci fiqhun idan ya zan ibada sun mustahabbiya ce ko nafila ce to in ka san akwai rigima da tsakaninka da uwaye a je ta ta har ka uwaye a yi sulhu ka gama da su lahiya kila an fahimta inda ba a ba a gittawa sai abin da a wajibi in kan sun hasa ka bar wajibi ko kuma ka saba ma Allah wa in jahadaka la an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun to shi kan wannan an gane ai amma in dai mustahabbi na to a kiyaye kana nafila wakka ko banka sun kira ka kana iya karbawa ka ce na'am ko ba haka ba ka tai ka dawo ba sai ka daka buka sai ka kuma dora ba me a matsala ciki eh kakka zan dan zahi sunna ko ba haka ba an ba gane ba eh sai ka yi sai ka yi bari ko ba haka ba sai ta ma bakin bakin hurci ko ba haka ba eh sai duniya ka ta lalace ko ka shiga aljanna amma duniya ka wahala to ai sun aka yi da duniya da lahai da duk san iri guda ba ta hana ma shiga aljanna ka amma dai duniya kila ana samun matsala ko a kiyaye sosai Babu nikahi fil itikafi shi in ka shiga itikafi kana aure al itikafi iri guda na da aikin hajji in ka shiga ihrami ka san cikin ihrami aikin hajji babu aure ko ba daura aure ba ka bida ba a ma ba a bi ko to litikafi shi ma haka na قال قال, قال باب النكاح في الاعتكاف قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار قال مالك la ba'asa babu laihi wa kace mun kala malikun ziyadu yawwa ziyadu bin abdurrahman kala malikun la ba'asa bi nikahil mu'takifi babu laihi wanda ya shiga kafi shi aure amma nikahal miliki malam yakunil masisa aure na daura ma aure ta tsaya matsayin mata te ba a aure ya taɓe ta ba a aura mai ta tsaya can gida babu laihi kun san nikahu lugatan yana ɗaukan ma'anoni yana ɗauka alwaɗa'u to ba waɗa'u ba al'aqadu ya ka ɗauka nan al'aqadu lal ya ce ni nikahul milki malam ya yakun masisa in dai babu shafa wal mar'atul mu'takifatu haka nan mace da ta shiga tikafi aidan kuma ita ma tunkahu ana aurenta ita ma ni nikahul khidibati aure na abideta abideta kuma a ce an ba da ita daura aure a matana masallaci ba a kai ma ita sai ta fito ko ba haka ba shikenan kuma kaka kai ziyara can yawwa kakka zo masallaci yawwa ma lam yakun lil masisa in dai babu shafa wa ya haruma ala al mu'takifi amma yana haramta ga mai itikafi min ahlihi ga mata ta billaili da daddare ma ya haruma alaihi min hunna bin nahari ga duk abin da ka haramta da rana da rana ba yana azumi ba in kana azumi ga rana duk abin da ka san ka haramta na matakka da rana to da daddare in dai kana itikafi shi ma ya haramta duk ɗai shi awo ya kafin shi babu dare babu rana zungur ka ɗauki siffa mala'iku la ya asuna Allah ma ba amarahum ko wa yaf'aluna ma yumaruna kullun cikin ibada to haka za ka zama قال يحيى قال زياد قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم ي... ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكف... للمعتكفة أن ينكحها في اعتكاف أن ينكحها في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه وفرق, بي وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض فأمرهما في النكاح مختلف وذلك الماضي في السنة في السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم قال يحيى يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس الأندلسي القرطبي قال زياد زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي شبطون ياتي قال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة ابن أنس رحمه الله تعالى ياتي wala ya hillu baya halatta li rajulin ga namiji an ya musa imra'atu ya shahi mata ta yi wa huwa mu'takifun yana cikin litikafi la ya talazzazu biha bai talazzuzi da ita jin daɗi kenan latin ta hanyar sumbunta wala gairiha ko wani sumbunta tabawa da hannu ko wani abu amma fa walam asma ahadan ban taba jin wani ɗaya cikin malamai ba ya karahu lil mu'takifi wanda ya karhanta ga namiji mai itikafi wala lil mu'takifati ko mace mai itikafi ban taba jin wanda ya hana an yanki ha na cewa shi namijin shi auri mace ba fi ha ko fi itikafihima me yasa muku na fi ha yawwa duka ya zo ruwaya ga itikafin su su biyu gaba ɗaya babu laihi in duk suna itikafi ko ko ɗayan kai duk babu ban taba jin wanda ya hana ba malam ya kunil masisa in dai babu shafa in babu shafa in ko akwai shafa ya korahu an haramta karaha nan karaha su karaha ta mi ta lahaja ko ko luga ta malaman farko ta salaf ko ba haka ba ta waccan ka'ida kullu ula'ika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha ko ba haka ba cin dukiyar maraye kiran wani wanda ba Allah ba zina kaza kaza duk makaruhaina makaruhaina irin wanga makaruhi istilahan na baya baya na makaruhi kanin haramun mala mala ya ce al makaruhu ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu ko suna ba da misali ka akale thumi kamar cin tafarnuwa a tayi masallaci ko eh, eh to ba iri ne ba wanga makaruhi na haramun abin da ya mun ka ce haramun imam malik kanuhi na na ɗaya shi a yaren su can harko sannan na biyu shafan mace cikin itikafi ai yana bata ne itikafi ko ba haka ba ai mun san da wannan da duk da dai akwai dan sabani ibn abbas ya ce illa an yakuna jima'an ba masis dai ba amma ala kulli halin yukrahu nan haramu aka nuhi sai ce wala yukrahu lis-sa'i ba a karhanta mai azumi ba an yanki fi su ya mishi aure cikin litikafi a cikin azumi ne cikin ramadana ba daura aure babu laihi to ko ka shiga itikafi babu laihi a daura ma aure dama ka bida kana cikin ka shiga itikafi an ka ce wallahi wane ka abari har bayan sallah ko ba haka ba eh don an ga wasu kasan late commerce din nan eh suna ma abin nan saboda haka sai ce do Allah ya sa suriya da saniya daura eh ko mina na a sai ya dawo amma daura eh to kaga ya halatta a yace wala yukrahu lis-sa'imi an yankiha fi siyamihi shin mi abban banci kila ka ce a'a to mallan ya za a ce wanda ka aikin hajji bai aure amma mai itikafi kuma ga hadu ibada na ni ai irin tawo fahimta ganin ni kai duk ya sai zan iri guda malam ya ce wa farkon bayyana nikahil mu'takifi bambanci tsakanin auren wanda ya shiga itikafi wa nikahil muhrimi da auren wanda ya shiga aikin haji ihrami ga aikin haji ko kai bari mu baka wasu misalai kana iya bambantawa na daya annal muhurima, shi wanda ya shiga aikin haji ya kula yana ci ko bai ci da rana wa ya sharabu yana sha wa ya'udal marid yana gaida mara lahiya Wai yashhadul jana'iza yana sallar jana'iza ko ba haka ba ba ana ce as-salatu qa'ima ko da yin sallah sai a ce kuma sallar gawa ko ba yana yi ba sannan kuma shi mai aikin haji gudun ga yana yin su ko to ga wasu abubuwa da wanda bai wala ta dai ba bai shaha turare ko to shi ko sai mu koma ga mai kafi shi ko wal mu'takifu mai kafi namiji wal mu'takifati da mai kafi mace yadda hinani suna shaha mai mai kamshi sabani mai aikin hajji yadda hina daga duhununa sannan waye ta ɗayyaba ni suna shaha turare mai kamshi ko ba su yi kaga suna yi ko sannan a kuzu kullun wahidin minhuma kullu wahidin huma min ko wani cikin su mai litikafi suna yi aski yana yi aski ko ko wani abu ko ko gyara ko ko wani abu ko yana yi ko amma shi mai aikin hajji yana rage gashin kai ne in bai gama ba sannan wala ya shahada na jana'iza shi masu itikafi ba su zuwa sallar jana'iza sannan wala ya salli ya ni alha ba ma sallar jana'iza ba su yin ta malamai sun kace sai in cikin masallaci ya kawo ta sannan mi sannan wala ya uda na su masu itikafi nan guda biyu mace namiji ba su zuwa gaida mara lafiya kaga ashe fa ma kaga kenan ta haka dole ya zan al'amarin su fin nikahi wajen aure mukhtalifin ya sabanta kaga in kai kiyasi kai kiyasu ma alfariki in ka ɗauki mota kifi kacce ka yi kiyasi yadda mu muhuri mu kayi kiyasu ma alfariki saboda ka dole ya sabanta wa dhalika al-madi min as-sunnati fi nikahi al-muhrimi wal mu'takifi was sa'imi abubuwan gada ne ambato ma shi ya shuɗe na sunna game da aure ga mai ihrami da mai aikin itikafi ga mai azumi mi shuɗe na sunna mai ihrami baya yi amma mai azumi da mai itikafi suna yi an gane wannan ko babu ma muna ci gaba a gurguje باب ما جاء في ليلة القدر باب ما جاء في ليلة القدر حدثني زياد عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن هاد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الوسطى عشر الوسطى عشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من, من صبحها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في صبح في صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد رضي الله عنه فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد قال أبو سعيد رضي الله عنه فأبصرت عيناي عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرفا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح من صبح ليلة 21 babu ma ja'a fi lailatul qadri wannan babin mun yi ta karatu ne a wasu karatuttuka da yawa shi yasa ami hankuri zan zan yi shi mururar kirami ina jin ko bara mun yi karatu game da shi ko bara ko bariya saboda haka kuma a gwargwado da ya tulkariri kowa san abin da aka nuhi wani dare na mai daraja sun ce lailatul qadri daren daraja lailatul qadri daren kaddarawa lailatul daren a buɗe arziki da tauye arziki saboda tuna amfani da kalimar kadari kadar tana zuwa daraja tana zuwa kaddara tana zuwa gwargwantawa tana zuwa budawa duk sun ambata haka nan sun ce an jingina kalimar lailatu zuwa ga alkadari ta hanyar jingina abu zuwa abin da aka yi ciki nai lailatu cikin daren nan aka mi aka kadaru sai suka ce fi ha yi kullu kullu amrin hakimin lailatul kadari dukan wani al'amari wanda Allah ya kaddaro cikin wani wannan shekarar to cikin lailatul kadari Allah ka tafsilin wannan abin a koma buɗa mai wani fayil ina jin karatu mu na ibana mun yi wannan bayani na cewa rubutun da Allah madaukakin sarki kai can da muna magana kaddara ko muka ce kaddara tana da rukunai guda biyar afwa in naja rukun na farko akwai al-ilmu rukun na biyu akwai al-kitabatu rukun na uku akwai al-mashi'atu rukuni na hudu sannan akwai al-khalqu to rukuni na ɗaya al'ilmu Allah ya san da wannan abin wannan ina ganin ba kata wani dogon bayani rukuni na biyu alkitabatu Allah ya rubuta wannan abin sai muka ce rubutun Allah gida biye yake kowane sai an samu rubutu biyar gare rubutu na farko sai Allah ya yi cikin lauhil mafuzu wannan abin da zai faru akwai cikin lauhil Eh ehin hadisin da ya tabbata manzo sallallahu alaihi ce inna awwala ma khalaqa alqalam fa qala lahu uktu fa kataba maqadir kulli shay farkon abin da Allah fara halitta duk gaba da cikin halittu alqalami sai ya ce mu alqalamin rubuta sai alqalamin ya rubuta duk abin da za a yi dot wannan an yi wanga rubutu kamun a yi sammai da kasai da shekara dubu hamsin dubu hamsin kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfis na mata uduna ba dubu hamsin namu ba dubu hamsin na Allah kage na jin tiriliyan nawa babu iyaka kenan eh to wannan kitaba ta farko kenan sannan kitaba ta biyu shine kitaba da Allah madaukakin sarki yayi ga wadda ya kwafin da yayi kamun a halatti annabi Adamu da shekara arba'in haba haba in ji annabi musa adamu ka kaina allah ya halicce ka da hannu nai yassa mala'iku su yi masu juda yayi kaza yayi kaza yassa ka aljanna muna cikin aljanna a ha kai suna da hidda mu aljanna yace haba annabi musa tambayar ka ne kai ka karanci taura, ba kai Allah rubuta a taura da hannu ne ba ba kai Allah yawa magana ba ba kai kaza kaza ba cikin attaura ka samu cewa an rubuta wa asa adamu rabbahu fagawa ba yace na gani kamun in haka nan da shekara nawa an ka rubuta min zan yi yace da shekara arba'in yace kana zargina da lahin da Allah ya rubuta kamun ya halarce da shekara arba'in sai na yi shi sannan ka zo ka zargan ashe an sake wani sab rubutu shekara arba'in kamun halatta annabi adamu alaihi salam an fahimci wannan sannan kuma mi sannan kuma an ka sake wani rubutu nami na rayuwa kowane daga cikinmu yana da fayil ɗin kai ne abdullahi suna cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mubghatan fi mithla dhalik haccan karshe sai yace mi sai yace thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfakhu fihi ar-ruha ihin wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyin aw salih ashe akwai rubutun da aka wa kowane lokacin na cikin cikin uwatai wannan kenan sannan in ka fito duniya sannan kowace shekara sai an rubuta ma naka abin da kai cikin kowace shekara shekara da ka wuce ta bana an rubuta ma ta ana rubuta ma to wace shekara aka rubuta ma wannan sai ya ce kitabu ya ce ha mim mi mi ayat eh, eh, ha mim inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina ehin fiha cikin wannan dare ka san ko kowane dare akwai tilkadari to kowane dare sai an koma sake rubuta ma kowa daren nan zaka zama minista zaka zama kwamishina zaka zama barawo ko <laughs> zaka zama kaza daren nan za a rubuta ka zaka mutu ko zaka mi daren nan kila gane to wannan dare shi a rubutu nawa kenan na hudu ko rubutu na karshe shi ko na kullun sahiya ta Allah dot dot sai an rubuta abin da za ka yi cikin wannan ne kamura ta hito sai an rubuta sai na Allah ce kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah cikin aiki yake kullu yawmin huwa fi sha'an kila an fahimta to sai suka mai da inna anzalna fatul qadari da fiha kullu yafraku kullu amrin hakimin da shawara ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatan min al-huda wal furqan sai suka tattara waɗanda ayoyi guda uku suka ce Qur'ani ya sauka cikin Ramadana a cikin Ramadana ya shiga ya sauka cikin dare a cikin dare cikin dare Lailatul Qadr kila an fahimta to dole ko duk wadda daren da an kawo ga daraja na a saukar da rayuwa al'umma a saukar da constitution na al'ummar rayuwa nasarar ta da cin nasarar ta yana ciki ko aljanna ta da wutar ta yana ciki wanda shi a asalin dukan musuluncin gaba da dole wannan daren ya samu matsayi ko ba haka ba dole in ya sake zagayowa ko da shekara a yi a tuna da wannan yi ne a tuna da wannan daren to shine daratul qadar kila an fahimci wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da bata muna ko halarci wannan daren ko ko raya wannan daren ko kwayi wani abu cikin wannan daren kamar ya samu lada hadisi a ba aya ma ko lada da ta kai ya irin wannan ibada ta shekara ko in ce ta wata dubu ko sun ka ce wata dubu shekara tamanin da biyu ko aka raka lawo tamanin da uku ne wasu yan kwanaki da wasu yan watanni ka zan ko shekara tamanin ina jin in ka su ai shikenan ka expiry ko da ka yi shekara tamanin ina jin to kai an gama da kai ehe sai dai duk abin da aka gani ai hankuri yawwa to kaga kamar ka yi shekara tamanin cikin shekarunka hakikanin gaskiya na son in bayani da amma lokaci ya kore mu ci gaba malam sai malam ya ce ni ziyadun malam ya karanta ni ziyadun an yazida ibn abdullahi to haka nuska mahi yawa take amman kure ta amman wannan ba kurin malamai ba kurin kowa na ba kurin nuska na nuska na ba can asali yake ba wanda yake haddasa ni ziyadun an malikin an malikin shi za ku kara duk wanda nuska ce bata da shi wannan nuska kurin buguna daga ziyadu ibn abdurrahman shabdun daga imamu malikin imamu daril hijira daga yazid yazid din ga shine yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had yazidu sika ne suka ce yazidu ibnu abdullahi ibnu alhadi ka a ce hadi hadi babu ya malaman hadisi ba su sa yawon ga alhadi a kula alhadi suna na na mutum ba suna Allah ba a kula da wannan sosai ko muna da wasu sunaye da ana kiran Allah da su kuma ana kiran mutum da su babu illa babu matsala game da haka nan ko yauwa saboda mi saboda a Allah ma'anar su daban a dan adam ma'anar su daban kila gani ana kiran Allah almuminu muminu kuma kai ma almuminu muminu kake ko ba mu'minu kake ba mu'mini kake ai kaga ana kiran Allah al-mu'min ana kiran ka al-mu'min eh sannan kuma ka yadda ana kiran Allah al-mutakabbiru al-jabbar amma kuma ka yadda mutum na kashe ma ya kashe ma uwa ya kashe ma kowa kana ce mutakabbiri ko jabbari kana ce mai haka nan saboda haka akwai sunan da aka sama Allah ana sa mutum su babu illa kowa ta shi ma'ana akwai sunan da Allah ɗaya aka samu shi kama irin Allahu kama irin Ar-Rahmanu ko ba haka ba eh hal ta'lamu lahu samiya ka taɓa jin wanda aka ce ma Allahu kai ka taɓa jin wanda suna ne an ka ce bi sunan ka ce Allahu babu baka taɓa ji ba to babu baka taɓa jin ar ba eh ko Hajjaju sai da dan jingina ko ba haka ba eh sai a ce Rahmanul Auladi amma dai Rahmanu a batta haka nan a ba a bari ta haka nan sai ga Allah kila an fahimta to amma akwai waɗansu sunaye da wasu mutane sun kai tsammanin sunayen Allah na ba sunayen Allah na ba daga cikin su akwai nafi'u ba suna Allah na ba daga cikin su akwai hadi gashi nan nafi wancan babban malamin nan malamin Imam Malikin sannan kuma akwai nafi qari'i ko mai kyau qari'i eh ba suna Allah na ba nafi'u amma dai Allah ya nfa'u an gane amma la yusamma nafi'u sannan alhadi Allah ya hadi man ya sha'u an ba a ce mai alhadi an fahimta wannan ƙa'ida ta ta ƙa'idar malama aqida saboda mi saboda ƙa'ida gare su suka ce asma'ullahi tawqifiyatun sunayen Allah sai wanda Allah ya ambato kai ne da shi ko manzo Allah ya kira Allah da shi in ba su kira ba ba kiran Allah da shi kila fahimta ina jama'a ambaci wannan irin almakasudu do ba kiran Allah da su irin albaki do ba kiran Allah su ko kaji Abdul Baki kure na ko ba haka ba babu baki albaki ba sunan Allah na ba amma waya buka ko waje rabbika zul jalalika amma ba a ce ma Allah albaki mun san da irin wannan to ko shi ma alhadi ba a ce mutum Abdul Hadi ba a ce mutum Abdul Rashidi a kula ar-rashidu ba suna Allah na ba harunun rashidu aka cewa ko kuma aliyu ar-rashidu ba abdurrashid ba an fahimci sosai kwarai to alhadi shi ma haka nan shi yazid ibn abdullahi ibn hadi thika ne a cikin malamai imam malikin daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi sika ne rawa akhraj lahu sitta daga abu salamat ibn abdurrahman shi ma sika dan dan abdurrahman ibn aufi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal shin tambaya za mu yi lailatul kadar din ga ina son in raya ta naji sanaji falalatta da me da me alamominta to suna tana da alamomi akwai alamomi na na kamun daren akwai ta cikin daren akwai alamomi na bayan daren akwai alamomi na kamun daren alamomi na cikin daren na cikin dare in an kai sa'a da radda kun kai azumi wannan watan cikin ruwana ga damana na to daga cikin alamun lailatul qadari a zabga ruwa ran nan daren nan sai an zabga ruwa sai ka yi mamakin hadda inda ruwa ba su taba shiga ba sun shiga zabban mamaki a ce kaga dakin ga bai taba yiwu ba shekara wa shekaru sai yau in kaga haka nan yawwa ta haitsayi ta haitsayi akwai alama ruwa in dai amma akwai in manata, to sannan kuma akwai alama na cewa baya washe gari wadda za a gani kaga in kaga ana tafka ruwa to in ta akwai wata alama sannan akwai wata alama wadda za mu iya gani tun da rana ko kuma mi ko kuma da radda an kaɗo azumi kana iya gane alamat to alama wagga alama ta ruwa ga hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu ya kasance ya atakifu ga al'ada shi annabi can dauri yana al'itikafi al'ush al'ashara kwanaki goma a alwusuta na tsakiya jam'in wusuta alkubura kubaru kalla inna hala ihidal kubar kubar jam'ina na to ka'idar jam'in kubura jam'i biyu garai duk wanda akan wazanin fu'ala fu'ala ko ka ce fu'alu bi fatahi aini aini lamul kalima ko bi dammiha ko ka ce kuburu jam'in kobora suguru jam'in sugura wusudu jam'in wusuda ko kuma ka sa ma na tsakiyar wasali ko baru ba ba ko baru jam'in shi ma kobora sugaru jam'in sugura wusadu jam'in wusuda wusadu jam'in wusuda an gane to yana al'itikafi kwana goma a lusudu na tsakiya wata shekara tsakiya wata shekara tsakiya wata shekara tsakiya sun taru sai mi sai a ce wusu. inda wata gudana kuma kwana goma na tsakiya sai a ce al'asharul wusda to shekarar can yayi al'asharul wusda kamunta yayi al'asharul wusda kamunta yayi al'asharul wusda to sun za al'asharu mi wusudu a kula sosai manzo sallasan ya a al-ashr al yana al'itikafi itikafi kwana goma goma na tsakiya haka ya kai ga al'ada can warku fa kafa aman sai wata shekara ya yayi litikafi tsakiya din kwana goma na tsakiya hatta hadisin ga a cikin hadisai masu ya fassara duk lissahi a cikin mathematics a ciki da yawa amma zan yi kokari in wasara sama sama kila za a gane hatta idza kana lailata ihda wa ishirina har sai da gab don ka gani gab ya shiga daren 21 bai shiga ba don fassarar ta yi daidai sai ya yi kwana daren da ya cika goma na tsakiya ya kai ko to ran da ya cika 20 chip an gane ran nan 20 ya yi wa gama gana bai shiga daren 21 daren bai shiga ba yau kuma zai hita kwana goma na tsakiya wahiyar lailatul lati ya haruju fiha min sabihatiha min itikafihi kisa an ce akwai wuya daren 21 shi ta ce daren da zai fita kamun sahiyarta dole ka ce haka kamun sahiyarta kamun wannan daren shi zai hita daga kafi ne kakka ce min sabihatiha sahiyarta wanga idafa na ila ma qablaha la idafa ila ma ba'daha idan mun ka ce allailatu daren ga da muka yi na yau wani asahiya ta yi ta gobe ko to ba ta goben ba ba ita aka haka aka nuni ga ka'ida to amma mun ganga karatu ga nan da sahiyar wadda ta wuce ɗazu da sahi an fahimta duk wanga magana da zai ya yi taron 20 cicicif sadda ana 20 ga wata kuma da sahi ta to inda sahi ta to dare 21 ya shigo yaushe zai shigo in an jima rana ta faɗi ko to da sahe ya magana daren ishirin to in daren ishirin ce aka yi sai da ya kai gab ya shiga daren da ɗaya kenan da rana ko ran ishirin ko sai aka fassara ma aka ce daren nan da ita ya hita ga sahiyar da kamu a kaita ita daren da ɗaya a fahimta sosai fikihun don wani abu zance sai mi ƙala sai manzon Allah ya ce musu kayya kash ku saurara ga bayani annabi kai musu bayanin ya ce mani kafa ma'i duk wanda ya yi itikafi tare da ni ya yi itikafi tare da ni kwanakin ga goma fali ya kif al'ashar al'awakhira ya zarce shi itikafi kwana goma na ƙarshe nawa sun kai kwana goma na tsakiya kuma haka ya saba yi ko kuma duk saba haka suka yi ko sai ce to duk da yau da yau kwai yi itikafi kwana goma na tsakiya daga tare da ni to wisal wisal kwana goma na ƙarshe za a yi don mi ya rasulallahi ya ce wa kadara aitu a wannan riwayat ga ruwaya bukhari wa kada uritu wa kadara aitu hadhihi laylata wannan wannan daren wace dare za ku mulla khairan kakka fassara wannan daren wata dare mai zuwa ko wata dare muayyana an nuna min daren da qadari suma unsituwa sannan sai an kamantar da ni wace ta ciki an gane yace ku saurara ku jabar fa salamu hadisin yace duk wanda ya kwana goma ta da ni sun ka wuce to yanzu ya wuce saboda mi saboda na kwanta na yi mafarki an nuna min cewa an nuna min dare an bani alama dare ga dare kadari kuma ga alamomin to amman har na rike dare na nawa na ko na 21 ko da biyar ko da shida na rike daren ina Allah Allah in ni ta haida sai faɗa muku amma na mance daren na mance daren amma abin da ya sa ni ce mu zarce ba koma gida saboda an ban alama cikin daren ita alaman na rike ta to kuma tunda na rike wannan alama ban ganta ba a cikin kwanakin da ya shuɗe to saboda haka mu jira alama lalle za ta bayyana to mu jira da mun ga alama ita ta to kuma alama tunda bata bayyana ba cikin kwana goma na tsakiya kwana goma na ƙarshen ga za ta bayyana wacce ce alama ga ta nan ya ce wa kadar aituni na ganni a sujudu min sabihatiha ga sallar asubahin da nizo sallar asubahin zan aza goshi na in sujada na rasa wurin sujada ko ina cike da ruwa cike da ruwa min ma'in waɗinin ga ruwa ga laka alama kenan an zabga ruwa cikin daren nan ga sallar asuba an taho sallah babu inda zan aza kaina to shi alama da ne rike, amma dare na nawa wallahi na mance ko ba haka ba kun mantuwa din Allah ya mantar da manzon Allah shi saboda wata hikima sanuqri'uka illa mhm, to wanga shi a cikin masha Allah za mu karanta da kai ba kamanci sai abin da Allah ya so kamanci kuma shi ma Allah ya so kamanci bin hikima to sai wanga don hikima don kaga inda an santa da an yi ƙaruwa ko ba haka ba su awo za su yi ƙaruwa ko ba haka ba shekara guda muna karatu na tilik muna karatu wadda maliki dare guda ku yi tangal tangal ko ba haka ba <laughs> tun da ya san daren Allah sa mu gani min fi dinin fi ma'in wa dinin ita alama to faltami suha ku nemi ranar ku nemi daren he fil ashar al-awahir cikin kwana goma na karshe tunda ba yauta ba ko waltamisuha amma in za ku nema ku nema fi kulli utirin ga daren mara daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara ya faɗa musu alama babba alama za a yi ruwa ga sallar su bayan sai an rasa wurin aza ƙasa ka san dole a rike ko ƙala abu sa'id abu sa'id al khudri yace sai ni daku fa umdiratis sama'u sai an ka zabga ruwa tilikan lailata daren nan na 21 can farkon dare sai ka kula daren nan na 21 an ka zabga ruwa wa kanal masjidu masallacin ya kasance dama ala arishin mai ruhi ba ruhi ba kalima arishin ya ka ruhe masallaci da mi da ganye da kaba amma ya yi shishishif babu ruwan wurin shiga ruwa shi an logatun shi an logatun to amma akwai wani larabci Allah ya ji kan malaman loga suka ce an ka ce wa kana shay'un ala kaza akan wannan wazni yana ɗauka idan koda bai zan haka nan ba yana kusa ga ya zama ko ya zama ko zai zama bari ba ku misali wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhara sai an ka ce awa ala safarin awa ala safarin bisa tahiya ko ba ce wa man kana minkum maridan aw musafiran ba ku kula da larabcin bi an ka ce aw musafiran daban aw ala safarin daban malaman fikin ba su ba mu wani kacici kacici suna cewa wanne ne mutum biyu mutum biyu na ka saduwa mace da namiji su sadu da ramadana lahiya lau ba ciwo ba koyi ba kuma ba su zunubi a sai a ce mi sai a ce mace ta wadda ta kare al'ada tana gidanta zaune ko ba haka ba shi ko mijinta yana wajen tafiya ya dawo shigo gida mufdaran don dama mata hina yana gida yadda dawo mufdaran ya ji ba alaihi saku a'a za a ji ba alaihi saku ko a musafirun na to mi hana mai sharuwa mi hana mai mi halatta mai sharuwa Allah khairan shi Allah rashin ala safarin ba musafirun bane amma ala safarin a kula ya halatta ka sharuwa ko kana gida saboda ta hekka heto shi ya halatta ka sharuwa ko kana gida saboda ta hezza ka in kai shiri kai komi katta ka shiga bus an ka tassa mota an ka ji an ka hita nan randa ba mai ruwa sai ce bare shiga ya tafi full tank ko ba haka ba sai a gama yogurt sai ka ce ka haka dan kurba ala safarin haka sun ka hidda fikin kila fahimta suka ci ya bambanta da musafirun in kana gab ka shiga ala safarin in kana ciki ala safarin in kamun ka gamo ala safarin sai suka ce wa kanal masjidu ala arishin masallaci an fara baibaya ba gama ba dole ya yi ruwa an fara baibaya ba gama ba an baibaye rabi ba a baibaye rabi ba inda an baibaye ɗiɗɗiɗɗi bai ruwa to an baibaye ba a gama ba ko an gane to sai an ka tafka ruwa an ka kwana ruwa eh, abu sai ya ce to na rike guda an kwana ruwa to bari ya gani annabi ya ce za a kwana ruwa kuma da rana sai ya rasa wurin sujuda duk ko ina jike ko to kuma kasan zai cikin cikin laka ko cikin ruwa wala abu sa'id abu sa'id al-khudri ya ce ni zo ni sallah ko zaga annabi ina zaune annabi ran da ya ce assalamu alaikum ya waiwayo fa absartu aynaya ida fa absarat aynaya kun ga idanun ganawa biyu litta'kidi shina ya ce fa absartu kuma ta isa amma duk litta'ki ya ce fa absarat aynaya kamar ka ce darabtuhu bi yadayya ai biye da aka rubuku ko in ka ce darabtu ya isa an san biye da ka dai to sai ka ce biye da litta'kidi sai ce fa absarat aynaya idanun gabi sun ka ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sarafa annabi ya juyo wa ala jafatihi wa anfihi athar al-ma'i wa dini goshin manzan Allah da hanci ne sun jike ga alama laka ga alama ruwa alaman nan da an yabba su a ita ta ashe darin yatul qadari in ramadan in ya fado cikin damana za a zabga ruwaran nan masallacin ku sai ya jike kafi din ku yayin sharaf fakka damu ne mata mhm, kakka damu an gane wannan kuma yaushe an kai wanga min subuhi lailati ihda wa ishirina sahiyar dare ishirin da ɗaya an gane ka ga shi yasa mun kai ta kokarin mu fasara mu ce sadda ga magana sahiyar dare ishirin alama ta farko kenan ina jin lokaci ya tahi eh a isuwa akwai karatu da muna ya bari nan sai a gurguje ita tun haya ko ga baki alama ta biyu shine mi shine ya zama daren mara daren mara ko ba a yi ruwa ba ko ba haɗa ma ba da fara azumi yanzu da yau da mun rage mun kaɗo azumi ko to ya. yaushe zai haɗo daren 21 23 24 25 21 23 25 29 ya. kaga wata ita alama ta kamun ranat alama ta ranat ita ce ruwa ka kidaya kana kida dare 20 to rana wata yau da 21 to alhamdulillah za mu kwana masallaci kuma ana shan ruwa kaga duk yamma ta yi baki kirin sai ka ce muna sa rai ko ba haka ba an kai sallar asuba ana kai sallar isha'i ana komawa sai a kama zabga ruwa to kakkai kwana tashi ka samu wata alama ya zama mara ko ɗaya sannan an zabga ruwa ko biyu ko ba haka ba alama ta uku shine alama idan ba ga damana na ba kai ko ga damana ana iya samunta shine ta baya ita ka in kai in kula wanda ita an baka baya in kacce sai ka jira ka gane ta shine mi shine in gari ya waye ko ga bazara na irin yanzu sadda rana ka kwallewa ranan ba a rana ran nan ba a rana rana ta hito bushi-bushi haka gani za a ganin ta bushi-bushi kana iya towal idanunka ka ganta ka kura mata ido ba ta kashe ma ido kuma sannan ranan nan za ka ga a lububi ya lububi da hausa yauwa bushi-bushi wani abu na kare rana an fahimci wannan alamata. na mance ta alama zan dan koma baya alama ta dare kuma in ba ga ramadan in ba ga damana ba fa mhm, akwai ta in ba ga damana ta ba an gane ga damana mun ce ruwa akai ko to in ba ga damana na ba to ran nan ka san dole wata garan nan yayi nisa ko ba haka ba ga sannan in dai da za a gani ya zan badar ya zagaye tunda sai ya wuce 20 ko toron nan daren bai haske in watan bai haske za ka gane duhu-duhu saɓanin sauran kwanaki in dare 21 na lura jiya ya wata yake in ka ya yi kal ran daren 20 cicicip ka ya yi kal in an kai ran daren 21 ka ya hasken na jiya in bai hasken na jiya ba alamata sai ha gane bushi-bushi gashi bai kal ba to alama ta kila an fahimta in ba ga damana ba waɗannan alamomi guda hudu ana kula da su game ana kula da su ga kadari ina jin nan za mu sa insha Allahu wannan sauran abin da ya rage bayanin mun shayi ne kuma alhamdulillah za mu su da wannan amma ba wai eh, in muka dawo sai mu fara daga nan mu isuwa sai mu ruhi ina jin duk abin da ya rage sauran hadisan da suka rage masu ba mu waɗanga alamomi na kuma na faɗe su kila an fahimta sai alama sai hadisi na ƙarshe wanda kaka karanta kaɗai ka kan wanda shi da rauni a malamai na cewa kwassa musallar isha'i tara na ya samu wata kadari to ba haka nan na ba kaka kwanta da shi ka gane bai hadisi sanad bai inganta ba hadisin a sanadi ne saboda haka raya daren akai an gane man kama lailatul qadari raya daren akai haka ce to bari mu dan sa ai dai abin da mun ka samu mun samu raye daren shi yasa ina baka shawara dare dun na mara kwanta da wuri sannan yinin nan kaka kuskura ka wahala da azumin nan wanda aka munai yi mai sahuru yi mai sahuru in baka mai sahuru ba za ka galabaita da rana in ka galabaita da ka sai kwana kila an fahimta saboda haka shiri aka wa dare ka yi mai sahuru da rana kakka wahala kanka ka yi kailula da rana in ka buɗe baki ka yi sallar isha'i ɗinka in kana asham ɗinka da mutane ka yi sauri ko ma ka kwanta sa alam ko ka sa mata ka tattashe ka ko ba haka ba sha biyu na yi sai ka tashi sai ka raya daren rayawa a kiyaye to Allah ya samu gani ina jin insha Allah nan za mu tsayawa Allah abinda muka yi Allah shi ba mu ladashi inda muka yi kuskure Allah shi yafe mana inda muka yi daidai Allah shi ba mu ladayin daidan kuma ya sa ya amfane mu wannan karatun Allah ya sa ya zama sanin da tsiran mu duniya da lahira Allah ya zama sanin da tsiran malaman da sun ka karantar da mu da iyayen da sun ka tallafa mu daga karatun Allah ka kai ladaddakin su ga kabarurukan su mu da ana raye Allah ka raya mu rayuwa ta imani ka karɓi rayukan mu akan musulunci matsalolin da muke fama da su a wannan na rayuwa ko na addini Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki in muna cikin wani jin daɗi Allah ka kara mana wayanda a cikin wahala ko a cikin rashin lafiya a duk inda suke musulmin mu ubangiji Allah ka sauka musu Allah ka ba marasa lafiya lafiya Allah masu matsaloli na rayuwa ubangiji Allah ka sauƙaƙe musu a wannan gwamnatin wadda ta kafu muna wa shugaban ƙasa addu'a na Allah ya shirya da shi kuma Allah ka aza shi ga dibara da shawara wadda ka amfanin musulunci ta amfanin musulmi wannan shi dai kullun abin da muke ta roƙo hatta da jiha za mu ce Allah ka aza su daga shawarar da umarnin musulmi da musulmi shi za mu musu roko kakkai rokon ka ce Allah don makiyansu Allah ka a ba haka nan ko ba haka ba eh mu kiyaye bakunan mu makiyan makiyan gwamna ba dole yan manzana ba akwai na kirki ciki ko ba haka ba ku kiyaye siyasa ta wannan wuce wuri na at-ta'addi fi du'a ketar iyaka na ga addu'a kila fahimci wannan saboda haka ba ce za ka yi duk wanda bai kanna gwamna ba duk wanda bai kanna mataimakin gwamna Allah ka halaka shi Allah kaza kaza a abinda addu'a da muka yi musu cewa Allah ya ba su abokan shara na kwarai ka sa su yi abin da zai amfanin musulmi da musulunci wannan shi ɗaya addu'a mu gare su ko ba haka ba ehe Allah ka ka shirya da mu gaba ɗaya ka aza muna ka aza mu kan shirya gaba ɗaya kamar da ni bayani shekaran jiya karatu na ibana akwai laccar da zan gabatar a masallacin namira ran juma'a ina ji na riga na yi bayani a karatun ibada sunan lachat walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wani gutsure na daga cikin wata lacca mai faɗi da aka yi ta alƙawalin za a yi ta cewa asma'ullahi wa sifatihi karatu kan asma'ullahi da sifati to sai muka kasa ta gida uku kashin farko muka ba shi sunan walillahi asma'ul husna fad'uhu biha me sunayen Allah na farko kenan sannan yaya za ka roki Allah da sunayensa me addu'a ya aka addu'a ya sunayen Allah suke ya mu gane sunayen Allah adadin sunayen Allah da kuma da sauransu dai duka wannan gutsure na daga cikin mai faɗi din ta biyu wadda za mu yi kuma ita ko mai taken kulidi ullaha a rahmana ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna ita ko kacukan za ta mai da kulawa ga asma'ul lahi ɗai ba magana kan addu'a ko ba addu'a ba su sunayen Allah me Allah ya kira ya ce ud'ullaha me a cikin sifofin na Allahu sannan me a cikin na ar rahman ya so ka su abin gwaji duk sunan da bai daidai da su ba ba sunan Allah na ba kila an fahimta shi ko da rasa kan asma'ullahi ta'ala lacca ta uku ita ce walillahi al-masalul a'la ita ku tana magana kan sifatullahi ta'ala sifatullahi ta'ala ya aka si gane sifatullahi ta'ala ya suke adadin su da yadda suke to amma ta farkon za mu fara za mu yi taron juma'a insha Allah tsakanin magrib zuwa isha'i daidai lokacin mu na karatun kitabu tauhidi da muka yi na na gidan egwai kuma insha Allah babu wani bata lokaci za mu fara da yin magriba mun sa saboda mu samu isasshen lokaci ba sani ba an ce malam zai yi shi ma muhadara doctor ba sani ba tana nan ko an dage to sun shara, a dama malam zai yi to waccan juma'a da ta wuce to sai lalurar tahiya jos ta kama shi sai an ka daga an ka ce za a maida ita larabar ga mai zuwa ta gobe kenan to yanzu ya ce an yi shawara kuma an dage za ta zama goron sallah kenan to masha Allah Allah shi kai mu a yi hakuri da tambayoyin da suka shigo ban sani ba ko akwai tambayoyi masu alaka eh a yi ito bari kuma ba bara amsa ba karanta ɗaya su jiya. ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah يا معلم لي سؤال ma'ana معنى والاعتكاف والجوار سواء wannan ce assalamu alaikum don allah a an muna tambayoyin da muka yi saboda an ce tambayoyin bulugu za a kawo su a wannan masallacin don allah a ansa muna su ko da bayan sallah na domin suna da amfani kuma don allah a taimaka kamin a taimaka min da addu'a a taimaka kamin da addu'a isa wannan ce assalamu alaikum allah gafarta malam don allah a taimaka ma babana da addu'a allah ya bashi lafiya da shi da 'yan uwa musulmi tana da yawa ina jin bari mu sana insha Allah masu bukata addu'a ubangiji Allah ya biya musu bukatotin su na alkhairi duk wanda ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa in abin da yake so na Allah ka bashi abin da yake haufi Allah kawo mai da shi Allah kautar da mu daga dukkan matsaloli Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abasu haka insha